وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد العقدة من لساني يفقه قولي بارك haka yan uwa عليكم ورحمة الله وبركاته. wa barakatuh dukkan yabo su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki makajin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lambaran mu da kullum shi kadai ya tantanta abota masa muna masa godiya ya ba mu dama za mu ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka alqur'ani tafsirin da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau shi ne wuni na biyu a cikin wata ramadan hijira na sallallahu alaihi wasallama 1446 ya yi daidai da biyu ga watan uku dubu biyu da ishirin da biyar a kirgin miladiyya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai muna nan cikin tafsirin a surar nan mai albarka ta goma sha shida suratul lahli muna tafsirin aya ta tasa'in faɗin Allah madaukaki inna Allah ya bil adli wal insani wa ita'i dhil qurba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء Allah mai girma da ɗaukaka yace inda Allah ya amuru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun a karatu mu na jiya mun yi bayanin irin maganganun magabata akan wannan ayar da irin alkhairin da ta kira zuwa gare shi da kuma sharrin da ta faɗa a kansa har ma da yawa daga cikin magabata suke cewa su ba su ga wata aya da sai kira wa dukkan alheri kamar wannan ba ta kuma hana dukkan wani sharri kamar wannan aya. mun arwato daga Abdullahi dan Mas'udin daga kuma Al-Hasan al-Basri maganganu masu kama da wannan a jiya mun kawo maganganun malamai akan ma'anar al'adu da al'insan da kuma bil qurba a cikin wannan aya wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi al fahsha sukan ce dukkan wani laifi wanda yake babba mai girma shi ake ce da shi alfasha ma fahusha shine abin da ya girma ya yatsu ya tafanjama shi ake cewa alfasha amma da yawa daga cikin magabata suna cewa galibin duk inda kalmar lafazin alfasha ya zo a cikin alkur'ani to zina ake nufi da shi in ban da wuri guda daya amma suka ce galibi duk inda aka kira alfasha to za ka ga cewa zina ake fara da haka wasu suka fassara alfasha anan da zina ne suka ce wuri dai ne kan kaɗai da Allah maɗaukacin sarki yake cewa ash-shaytan yu'idukum al-faqra ash-shaytan يعظكم مغفرة منه wannan ayar da Allah madaukake ce ash-shaytanu ya'idukum al-faqra shaytan ne yake muku alƙawari na talauci to nan suka ce a ayyuki wato suka ce alfasha wa ya bil fasha yana kuma umurtan ku da rowa suka ce alfasha a wannan ayar tana nufin rowa amma in ba wannan ayar ba dai inda aka faɗa alfasha suka ce zina ke nufi shi yasa wasu malamai suka ce nan din ma kamar tanni alfasha anan ana nufin zina amma wasu daga cikin malamai suka ce tun da dai lafazin alfasha yana nuna girman laifi ne dukkan manya-manyan laifuka sun shiga cikin wannan magana shi yasa Allah suke ce wa yana al fahsha al ta zama al al mustaghraqa li jami'i al fahsha dukkan wani laifi wanda yake babba ne to Allah madaukake ya hana shi a cikin wannan aya sai wacce ce kuma wal munkar da kuma dukkan abin da shari'a take kenan sai ya zama wato alfasha ana nufin manyan manyan laifi almunkar kuma ana nufin kanana waɗanda ba kai wata din ba kenan ayat ta yi hani ga dukkan wani babban laifi kuma ta yi hani da dukkan wani ƙaramin laifi wasu cikin malamai suka ce a'a an yi wato taksisi ne sai aka yi amini. wato da aka ce alfasha an ware manya-manyan laifuka ne kare amma almunkar ya haɗa da babban laifi da ƙaramin laifi kamar an ware wasu laifi ne manya aka yi hani daga farko sai kuma aka haɗe aka ce kowane irin laifi ba Allah madaukaki ya hana abin da ke nuna maka wannan ayar kenan ta yi hani ga dukkan wata irin barna ƙarama ce ko babba shi yasa suka ce duk wata barna to wannan ayar ta yi hani gare ta wal bagh wasu suka ce alkibir girman ka ake nufin da shi wasu kuma suka ce al ma'anarsa da aka sani ne na az wato zalunci Allah madaukaki ya hana manya-manyan laifuka ya hana kuma dukkan abin da shari'a take ki sannan kuma ya hana albabu wato ƙetar iyaka akan haƙƙin wani suka shi ke ne kenan alfahsha da almunkar ana magana ne akan laifin da ya shafe ka kai tsakaninka da ubangijinka albabu kuma ana nufin laifin da ya shafi kai tsakaninka da bayan Allah kada ka yi laifi tsakaninka da ubangijinka ko babba ko karami sannan kuma kada ka yi laifin da zaka shiga haƙƙin wani kar ka cuci wani kar ka yaudari wani kar ka gurmar wani kar ka yi kaza kar ka yi kaza duk abin da ke shiga da cikin haƙƙin wani kar ka yi shi ake nufi da albabnu a albabnu zalunci yana daga cikin abin da Allah madaukake kyamata kuma dalilai sun zo cikin alkur'ani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna yana daga cikin abin da Allah madaukake ke gaggauta hukuma akan sa yanzu yanzu nan in har za ka shiga haƙƙin wani ka zalunci wani to yanzu nan Allah madaukake zai kunyata ka yanzu nan Allah madaukaki zai yi maka hukunci tun a duniya ba sai an je lahira ba hadisi ya zo cikin sunan na al'imamu Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah da Muslim da Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjila Allahu li sa'ibi al-uqubata fi dunya ma ma yadkhil lahu fil akhirati min al-baghi wa qadiyat ar-rahim annabi sallallahu alaihi wa sallama yace babu wani laifi wanda ya cancanci Allah madaukakin sarki ya gaggauta mummunar ukuba wa mai yinka a cikin wannan duniyar tare da abin da ake masa tanadi na lahira yana san yana jiransa kamar abubuwa guda biyu abubuwa guda biyu na shine manzon Allah ya ce al-baghy wa qadiyatu rahim zalunci da kuma yanke zumunta waɗannan abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da ya cancanci Allah madaukake hukuma mutum yanzu kamar ka zalunci wani ko kuma ka yanke zumuntarka shi yasa suka ga al'ummar da duka ta rayu akan cutan juna to za ka ba za ta ci gaba ba duk al'ummar da ta gino akan zaluntar juna wannan ya cuci wancan wancan ya ha'inci wancan wancan ya yaudari wancan to za ka ga cewa tana samun hukuma kala kala a ta zagi shugabanni amma abu kullum ƙara lalacewa yake a zagi wannan a ce bai iya ba a ce a canji canji dole a yi canji amma canjin bai canza komai ba a sake wani canji shi ma canjin bai canza komai ba a sake wani canji shi ma canjin bai canza komai ba ba a da zai gyara mutane irin su koma su zama masu mutunta juna masu riƙe amanar juna in aka ce al'umma ta koma tana haƙintar juna tana cin amanar juna tana yaudarar juna to annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga duniya Allah madaukake ke dandana mata azaba da haka in ka ji wahala ta rayuwa in ka duba halin da muke ciki za ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau nema kake yi in za ka bada amana da kana tunanin wa za ka ba amana nema kake cikin yan uwanka waye za ka ba shi amana bai ci ba nema kake cikin abokanka waye za ka ba shi amana bai ci ba nema kake cikin yayanka ma wa za ka tantance waye za ka ba shi amana bai ci ba idan kasuwanci kake kullum kana kafa kafa ne kar a zalunce ka kana kafa kafa kar a baka mummunan kaya akan me akan bai kyau kana kafa kafa kar a maka cushe a hada maka mummuna da kyakkyawa duk abin da kake kana taka dan gashi dan uwanka ne musulmi kake mu'amala da shi amma kana yi kana ɗanɗar kana tsoro saboda halin da muka samu kanmu a ciki to annabi sallallahu alaihi wa sallam ce dama irin wannan yana kawo wa Allah madaukake gaggauta hukuma mutane tun a duniya tare da mu kuma akwai sakamako da Allah madaukake tare da mutane a lahira akan abin da suke wajen su Allah ka tsare mu tsare mu daga zalunta ƴan uwan mu Allah madaukakin sarki yace ya rabu ku Allah madaukaki yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun ko la'allakum tadhakkaruna kirawaye guda biyu tabbatattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la'allakum tadhakkaruna wato sai zama zalun din ba tare da an shadda ba ko kuma la'allakum tadhakkarun zalun nan ai shadda wato asalin tadhakkaruna runa ne amma sai aka shigar da tawon din cikin zanu aka yi mata shadda sai ta koma runa. aka wasu makaranta suke karantawa na sai mu je gaba وآتوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها فيها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا إن الله يعلم ما تفعلون نعم ولا تكونوا كالتي نظرت رسلها من بعد قوة أنكابا تتخذون أيمانكم تحتملون أيمانكم لطلا بينكم أن تقول أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون Allah mai girma da ɗaukaka ya ce wa auku bi ahdillahi ku cika alkawarin Allah idza ahadtum idan kun yi alkawari wala tanqudul ayman kada ku warware rantsarantsi ba da taukidiya bayan karfafarta wa qad ja'altumullaha alhali kun sanya Allah madaukaki sarki alaikum kafilan mai kiyayewa gare ku akan rantsarantsan naku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah madaukaki fa yana sane da abin da kuke aikatawa wala takunu kada ku zamo kallati naqadat ghazlaha kamar wadda take warwarewa tufkatta min ba'di quwwatin bayan kuma tukkar da ta yin ta yi karfi an kafan kuna masu warwarewa karfi haka tattakhiduna aymanakum dakalan kuna rikan rukun rantsaran danku dakalan dan yaudara da ha'inta bai lukur tsakaninku an takuna ummatun dan ta kasance wata al'umma hiya arba ita tafiya yawa min ummatin daga ɗaya al'ummar inna ma yablukum Allahu bi iyaka Allah madaukakin sarki yana jarraban ku ne da shi wa yubayyana lakum yubayyana lakum yawm al-qiyamati kuma lalle Allah madaukakin ya bayyana muku ranar al-qiyama ma kuntum fihi takhtalifun abinda kuka kasance kuna sassabawa akan sa wannan ayi guda biyu suna magana akan wata hadisa da malaman tafsiri suka fada guda biyu wato malamai sun yi sabani akan abin da ake nufi da wannan zance wasu suna cewa waɗannan ayoyi suna magana ne akan abin da wato idan yarjejeniyar zaman lafiya da kulla amana da ake yi tun a lokacin jahiliya tun kafin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama larabawa suna kulla kawanceceniya na taimake taimakon juna da kabila zuwa kabila wannan kabilar sai ta kulla kawanceceniya da waccan kabilar ma'anan wannan kulla kawancen shine duk lokacin da wasu suka zo za su yaƙe mu za ku taya mu duk lokacin da wasu suka zo za su taimake ku kuma za mu taya ku ba za a haɗa baki da mu a cutar da ku ba kuma ba za a haɗa baki da ku a cutar da mu ba wannan shine yarjejeniyar da suka saba yi shine hilful jahiliya wato rantsarar da suke yi da kulla wato alkawari tsakaninsu a lokacin jahiliya to suna da wani abu wanda suke yi wanda suke na cin amanar juna bayan sun kulla wannan kabilar ta kulla da wannan kabilar sun kulla kawance ce taimakon juna amma kuma sai wata wata kabila sai ta yaudar wata idan ta ga cewa ga wata kabila nan karfa ta fi wacce din sai ta warware alkawarin su sai ta kulla da wata na kabila to suka ce an wannan ayar tana magana akan wancan warwarewa alƙawarin da suke da cin amana na da suke wasu kuma cikin malamai suka ce a'a wannan ayoyin suna magana ne akan mubaya'a wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ana jan hankalin masu imani yadda suka mika wuya ga annabi alaihi salatu wassalam kada su koma da baya kada su ji tsoro dan sun ga kafirai sun fi adadi mai yawa sun fi makamai sun fi ƙarfi to kar su warware mu baya da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a farkon wannan ayar zamu ga Allah madaukaki ya ce wa aufu bi ahdillahi idza ahadtu ku cika alƙawarin Allah in har kun yi alƙawari wannan alƙawarin da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce alƙawari anan ana nufin rantsuwa wato rantsuwa da suke yi lokacin da suka yi alƙawarin idan an yi alƙawarin taimakekeniyar juna to sai an hana da rantsuwa shi yasa Allah madaukaki bayan ya faɗa alƙawari sai ce wala tanqudul aymana kada ku warware rantsar naku saboda alkawari ne yarjejeniya ne da ake yin su kuma tare da rantsuwa ku sai kun rantsi da Allah cewa lallai za ku ce mace ku kuma za ku ce ku kuma ba za ku yaudari juna ba ba za ku ci amanar juna ba to shine Allah madaukake ce wala tanqubul aymana ba'da tawkidha kada ku warware rantsan da kuke yi ba'da tawkidha bayan kun karfafa rantsuwar ta wato rantsuwar da yake akwai rantsuwa da fasiya wadda shari'a ba ta la'akari da ita lagori yanzu da ake ce mana kamar yadda Allah madaukaki ce la yu'aqidukum Allahu bil lagwi la yu'aqidukum Allah madaukakin sarki yace la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah madaukaki baya kama ku da jefaffiyar rantsuwa ya sashiya daga cikin rantsarantan kanku. wannan jefaffiyar rantsuwa ko ya sashiya ita ce rantsuwar da mutum yake yin ta ba da rubin rantsuwar ba kawai da Allah saboda mutum ya saba a bakin sa yana yawan inda yin magana yana yin rantsuwa haka na Aisha radiyallahu anha tace shi ake nufi da lagwul yamin mutum ya saba in hanyar in zai yi magana zai ce wallahi tallahi sai ce wallahi kaza ya ce yayi mutanen garin ku duk lafiya sai ce wallahi kowa lafiya ka ga ba wallahi kuma kowa lafiya ka ga zai ce gari idan kowa lafiya ne amma saboda sabo sai a ce wallahi wallahi wallahi lafiya a dana ya san ni ce wannan lagol ne wanda Allah madaukaki ba kama ku da wasu kuma daga cikin malamai suka ce lagol shi shine abinda mutum yake zaton tabbas haka ne alhali ba haka ba Zaton sa ne mai jaye cewa abin haka yake alhali kuma abin ya yi kama da hakan ne amma ba haka ba an fahimta ko to sai ya rantse nan tsammanin cewa tabbas haka ne amma sai ya zo sai ya ga abin ba haka ba Sai ne kana jiran wani zai zo saboda tsabar yadda kake dauki zai zo kana ganin wani ya shawo kana musamman a ce kuɗi da kawo maka kana ganin wani ya shawo kana sai ka ce wallahi ga wannan amma sai da zuwa sai ka ga cewa ba shi bane to shi ma wannan suka ce lahu dalili ne ba za a kama kai liki akan sa an fahimta ko ko kuma kana jiran albashi wata yayi nisa har an kai bi wata bai albashi ba ko kawai shi kenan kana jin karamin sai ka ce wallahi ya shiga me ya shiga wato zalimi ko ko to kawai tsammanin ga cewa tabbas shi ne yana wani sai ka ga sai ka ga ashe ashe ashe ba shi bane a sai irin wannan raka samu wani yayi karatu ya dauki kayan mutane bai duba alaƙin ba ya gani tukuna an ce wani da ya ji kararam kawai sai ta je wajen masu zagi sai da aka yanka aka gyara zai tafi ya zai zuba sai ga shi kawai fiye ne suka masa welcome to malamai suna cewa wannan shi ma na gawar yanzu ne to kasancewa akwai irin waɗannan san waɗanda ba na gaske ba ba ni nufin rantsuwa mutum yake yi ba shi yasa yake ba da da rantsuwar da kuke yi bayan karfafarta akan ce tausi ko ta'kid a larabci duk ma'anar ta karfafa ne akan ce wakkada yuwakkidu tawkidan ko akkada yu'akkidu ta'kidan duk ma'anar shi ne karfafa abu to anan Allah madaukake wace wala tanqubul aiman kada ku warware randaran dan ku ba da tawkidiha bayan kun karfafa rantsuwar taku wa qad ja'altum Allah alaikum kafila alhali kun sanya Allah madaukakin sarki ne kula da cika wannan abin naku domin duk lokacin da kace wallahi zan yi kaza idan ka rantse da Allah madaukakin sarki kuma Allah yana kula da wannan rantsuwar da kai zaka cika ko ba za ka cika ba yasa Allah madaukaki ce kun sanya Allah bai kula kun sanya Allah shaida akan wannan abin cewa za ku yi ku kadda alhamdulillah alaikum kabila anan Allah madaukaki ya hana idan yi rantsuwa ka warware ka duk kenan abin da karanta za ka yi abin da ake so shine ka je ka aikata za a iya fahimta haka a cikin ayar amma sai dai dalilan shari'a suna nuna cewa idan aikin alkhairi ne karanta a kansa, to shine ba a so ka warware rantsuwarka duk abin da yake na girki ne in ka ce wallahi zan yi sadaka da kaza to wannan ba a su koro da shi ka je kai wannan sadaka. amma wani lokacin za ka ga mutum zai rantsuwa amma kuma rantsuwar da yayin akan aikin saban Allah ne to a nan so ake karya rantsuwa ta karya aikata an fahimta ko wani yayi maka laifi dan uwanka ne la'alla kai kake ba su sirrin azumi to saboda ya maka laifi da azumi zai sai ka ce wallahi wannan azumin kan ba zan ba wanda suka da rage bashi ba ko ba zan ba shi shinkafa da na saba bashi ba to a nan abin da ake so shine ka karya rantsuwarka ka ɗauki wannan abin ka bashi zai kai kafara shine umarnin Allah shine umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da cewa ita rantsuwa ana so a kiyaye ta gaba da Allah ke wa mu aimanakum ku kiyaye rantsuwar ku to amma idan aikin da zaka yin ba abin kirki bane ka rantsa a kansa an buzo ka fasa shi ka kafara ka aikata wannan aikin alkhairi ya zo cikin hadisin bukhari daga abdurrahman dan sabura Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa abdurrahman dan sabura a cikin hadisi wa idza halafta ala yadihi idan kai rantsuwa akan wani abu na rantsuwa fara'aita ghayra haqiran minha sai kaga ghayra haqiran minha abinda ka rantsa ba za ka yi ba shi yafi alkhairi to manzon Allah ya ce fakaffir an yaminika Ka yi kafara akan wannan rantsuwar taka waqtil ladhi huwa khair ka aikata abin da ke shi alkhairi <clears throat> ashe a anan idan ka a akan wani abu za ka yi sai ya zama cewa wannan abu sharri ne to ana so ka fata wannan sharrin ka karya rantsuwarka ka je ka yi abin da Allah madaukaki shi yake so a yi wannan shine irin abin da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi lokacin da Misbah ibn Usasa ya shiga cikin maganganun da aka yi akan Nana Aisha radiyallahu anha ita kuma a shi kuma sai na abubakar radiyallahu ta'ala dan uwansa ne kuma yana taimakon sa sai na abubakar mai wadata ne shi kuma misba alaka ne kuma yana taimakon sai na abubakar radiyallahu ne. kawai sai ya ji da bakinsa shi ma a ya mutu ba shi ya kirkiri maganar ba ka san wani ka ga cewa ba shi ya kirkiri magana ba amma aka ba ana ya mutu shi ma zai ka jira sunan zaki a shi ma ya ce taimaka wajen yada magana to wannan abin da sai na abubakar ya zance ba ci sai ya rantsa da Allah ba zai sake taimakon sa ba Allah mun da kike sai na Abubakar kar ai haka ya saukar da aya wala ya'tali ulul fadli minkum والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعلم sai na abubakar ya rantsuwa akan ba zai sake taimakon misbah ba saboda ya mulidin da ya shiga akan nana Aisha radiyallahu anha sai Allah madaukake saukar da wannan aya wala ya'tali ulul fadl minkum wasa kada ma'abudan yalwa da falala daga cikin ku rantsuwa cewa ba za su ciyar da makusantansu da miskinai marasa shi ba ولا يأتل أولي الفضل منكم مساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله kada su ki bawa miskinai kada su ki ba waɗanda suke wato talakawa kada su ki ba muhajirai waɗanda suke mabukatan nan kada su haka wal yafu wal yasfahu su yi abuwa su kau da kai Allah ya ce ala ta subu na ayyar sura Allah lakum shin kuma ba ku so Allah ba da kuke gafarta muku ne ba ku so ne ai kuma kuna laifi wa Allah to ku yafi in kuna so Allah ya yafe muku ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai tunda kuma kuna son Allah ya yi muku kuma in an muku laifi ku fi. kada ku rantsa da Allah cewa ba da ku ba dan haka ba daidai bane a wajen shari'a musulunci wani kuna da dangantaka da shi mai karfi ta zumunci da Allah wanka ne ko kanin ka ko babban ka ko dan babban ka kana taimakon sa saboda yayi maka wani laifi sai kai rantsuwa da Allah kace ba za ka taimake shi ba kuma an ce ka rika taimakon sa kace a a ai wani ba shi ya mun kaza kuma ni na yi rantsuwa ma Tun da na yi rantsuwa ba zan taimake shi ba shi kenan kuwa ba zan taimake shi ba Allah madaukaki ya hana haka ya ce kar manzo kar ayi kuma sai da Abubakar radiyallahu ta'ala da yaji haka kuma ya bi ya bi ya nemi yaddan Allah subhanahu wa ta'ala ya wato ya ya binnan ya bar wannan rantsuwar ta da Allah madaukaki ya faɗa mata wala ya akal ulul fadl minkum masaji an yutul qurba to anan shine muke cewa ita rantsuwar idan rantsuwar da kai akan aikin alkhairi ne ana so ka rike rantsuwarka amma idan rantsuwar da kai akan wani alkhairi ne za ka bari to ana so ka karya wannan rantsuwar taka ka bar wannan rantsuwar kai aikin alkhairi ya zo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala cikin sahih Bukhari wanda wata rana wasu daga cikin mutane suka bi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin sa akwai Abu Musa al-Ash'ari da Ash'ariyun wato mutanen mutanen mutanen mutanen kasar Yaman da suka zo suna neman Annabi sallallahu alaihi wa alihi ya dauki nauyin su domin tafiya jihadi ba su da abin da za su je jihadi ba abin hawa ba guzuri ba kaza ba kaza ba kaza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa yace na nan da Allah ba zan dauki nauyin ku tafiya jihadin nan ba dan ba shi da abin da za ku tafi jihadi manzo Allah ya ranzuwa da Allah waɗannan mutane ba su bar wajen ba kawai sai gashi an kawo zakka sai gashi an kawo dukiya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar gani ba afwan ba zakka ba aka kawo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ina ash'ari ya wannan suka ce ga mu yace to ku zo dauki nan ku tafi jihadi sai ɗaya daga cikin sai ya ma'aikin Allah ka fara ka ce ba za ka dauki nauyin mu ba yaya kuma yanzu bayan ka rantse za ba za ka dauki nauyin ku ba kuma yanzu za ka dauki nauyin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa inni wallahi insha Allah yace ni in Allah ya so na rantse da Allah la ahlifu ala yamini ba zan rantse akan wani abin rantsuwa fa ara ghairaha khairan minha kuma na ga cewa ɗaya abin da na rantse akan ba zan yi shi ba ya fi alkhairi illa ataitu alladhi huwa khairu ba ce sai na je na aikata abin da kuce alkhairi wa tahallantuha sai na warware rantsuwata wannan yake nuna abinda karance ba za ka yi ba idan wannan abun abin kirki ne abin da ake so shine ka je ka aikata wannan alkhairi amma ba za ka kafara domin Allah madaukaki ya tabbanta kafara ga dukkan mutumin da ya rantsuwa akan zai yi bai yi ba ko kuma ya rantsa akan ba zai yi ba sai ya zo ya yi to Allah madaukaki ya tilasta cewa dole za ka yi kafara فكفارته لطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام

fa kafaratuhu it'amu 'asharati masakin kafarar mutumin da ya rantse akan zai yi kuma bai yi ba ko ya rantse ba zai yi ba sai ya aikata it'amu 'asharati masakin shine ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tut'imuna ahlikum daga cikin matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko kuma ya tufatar da mutanen nan guda goma aw tahriru raqaba ko kuma ya yanta baiwa waɗannan abubuwa guda uku aka ce kai zabi da ba mu ta'amu asharatu masakin min awsat ma tuqimuna alaikum aw kiswatuhum aw da ƙaba. an baka zabi cikin abubuwa guda uku ko dai ka tira mintinai guda goma ko ka tufatar da mintinai guda goma ko kuma ka yanta baiwa ya Allah madaukake shi fa mallam ya ji. wanda bai samu ɗaya daga cikin waɗancan guda uku ba fa siyamu salatati ayyam sai ya azumci kwanaki guda uku zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wannan shine kafarar rantsuwar ku idan har kun rantsi Allah yake wahfabu aymanakum abinda dai ake so shine ku kiyaye rantsuwar ku kada ku karya ta sai dai idan abinda kuka bari din shefa alkai zalika yubayyin Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna to da mu ga cewa nan kaga an gaura kafara kenan duk wanda ya bar wani aikin alkhairi ya bari baya yi amma kuma yana so ya wannan aikin alkhairi ko kuma wannan abin da ya bada ɗin ya fi alkhairi amma ya rantsa ba zai yi ba da hukuncin ku shine zai yi kafara amma ya je ya aikata wannan abin amma bai kafara kada kuma kafarar nan ta zama ka alaka kai ka aikata alkafarar da ka aiki alkhairi ya fi akan ka doge akan wannan rantsuwar da kai mu ba za ka yi ba a yi mutum da ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa amma yace in dai aikin alkhairi ne in ya ga abin da ya bari din ya fi alkhairi to zai je aikata ko da zai bar wajen tsohon sai sai ka fara kuma haka manzo Allah ya Abdurrahman dan Samura radiyallahu ta'ala haka sai na Umar radiyallahu ta'ala shi ma yake fara yace duk lokacin da na zuwa akan wani abu sai na ga abin da na rantsa akan sai ya fara kai dan aikata kuma sai da je ne kafara to anan Allah madaukaki yace wala tanqubul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah alaykum kafila alhal kun sanya Allah madaukaki sarki kafil lafazin kabir wasu malamai sun fassara shi da shahid wasu kuma suka ce rafi duk ma'anar sa za ta zama abu ɗaya ne ma'ana dai Allah madaukaki yana kula da dukkan rantsuwar da kuka yi shi yasa ma yace inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah madaukaki yana sane da abin da kuke aikatawa da kuka rantsi Allah madaukaki ya san kun rantsi kun kiyaye rantsuwar ku Allah ya sani ba ku kiyaye ba duka Allah madaukaki ya sani shi yasa ba an cika san gaggawar rantsuwa ba rantsuwa abu ne wanda yake mai kyau a shari'a kuma ibada ce ma ka rantsa da Allah amma ba a so kai ta yawan rantsuwa saboda in kana yawan rantsuwa za ka ta wa shiga matsala za ka ta wa shiga matsala musamman a harkar gida wani lokaci da matanka da 'ya'yanka nan da ran ranka zai ɓace za ka yi rantsuwa to za ka zo ka ta fara ƙwarai kuwa sau da yawa za ka zo ka rantsa ma ba ta maka ka rantsa da Allah ka ce wa ni miki kaza ba to wallahi ba zan sake miki kaza ba kuma ba ba ba wurin da ake saurin wucewa irin tsakanin miji da mata kaga ka dinga kan daga kafara kenan kullum yanzu yanzu nan da safa za ka rantsuwa ka ce wallahi ba zan baki ba ai mun nake baki kaza to na je na baki wallahi tana da maka kwalliya da yamma duk gaban da rantsuwar da kai shi yasa ba a son yawan rantsaran ba a san yawan rantsaran a kiyaye Allah madaukakin sarki ya ce wala takunu kallati laqabat ghaflaha kada ku zamo kamar waɗanda wato wannan matan nan da take warwarewa tukatta da take yi min ba da kuwatin bayan ta yi ƙarfi an kafan kuna masu warwarewa ko an kafan warwarewa a nan wasu daga cikin malamai suna cewa da Allah maɗaukaki ke cewa kada ku zamo kamar matan nan kamar wadda take tukka tana warwarewa bayan tukka ta yi ƙarfi kar ku haka wasu suka ce wata mata ce aka wasu malamai suka ce wata mata ce ɗabi'ar ta kenan aka kawai tun da safe za ta ɗauki wato ta ɗauki abin nan abin nan gashi ko na awaki ko na tumaki da ake tukka da shi ta rinka tukkawa tana igiya tana tukkawa tana tukkawa sai ta wuni tana yi kuma sanyan ba kuma sai ta warwarewa ce ta warwarewa ce ta warwarewa wasu ma suka ce har ku yankunta take tarawa tana da guyangu sai ta zauna da safe mai tayi tukka ita tukka ki ta tukka sai yamma ta yi kuma sai a ce duk a warware to suka suka ce saboda wannan matar abin da take yi marar amfani shine Allah madaukaki ke kamantawa da masu yi rantsuwa kuma suna warware wasu kuma cikin malamai suka ce a'a ba wata mata da take haka larabawa sun saba faɗan wannan misali sun saba faɗan cewa mutumin da yake yin abu ya rantsi akan zai yi amma bai yi ba ko da rantsa ba zai yi kuma ya aikata sun saba kiransa da cewa wanda yake cifka yana wani ba ta haka shi yasa Allah madaukaki ya amfani da wannan usulubin da Larabawa suka saba umarni suka saba wato a aiki da shi ala ayyi halin akwai wata mata ma da suke yi in babu wata mata dai Allah madaukaki yana kamanta masu magana suna warwarewa a yi alkawari da su amma su warware a yi yarjejeniya da su su warware kamar mutumin da yake tuka kuma yana warwarewa wala takunu kallati naqaba al-ghazla min ba'di quwwatin kafa tattakhiduna aymanakum dakal kuna rikon rantsarantsan ku da kuke dakalan wato yaudara za ku zo ku rantsuwa ku ya a ku akan kaza da kaza da kaza amma kuma karshe abin sai ya zama yaudara bai da tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma dan wato ta kasance wata al'umma ce kuka samu wanda ta al'ummar da yawa kamar yadda muka faɗa a baya wasu malamai sun ce a lokacin jahiliyya idan wata kabila ta zo ta kulla yarjejeniyar taimakon juna da wata kabila to amma sai ta kulla tare da nufin yaudara ta faɗa a baki ne amma ta abin da ta kulla daban duk lokacin da ta samu wata kabila da ta fi wannan karfi to sai ta warware alkawarin da sai da wannan kabila sai ta kula da wannan wannan yaudara ce in ka san ba za ka yi ba za ka rike wa mutum abinci ba to bai kamata ka yadda ka kula amana da shi ba dan haka Allah madaukake ce kada ku rinka yin haka an fahimta ko muka ce wasu malamai kuma sun ce ana nufin cewa hani ake yi ga waɗanda suke mubaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama karfa bayan sun yi baya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga addinin musulunci kuma sai shiga kabilin sun bukar bi kuma sai su koma ta bangaren kafirai kaga ya zama yaudara kenan sun nuna musulmai suna da su amma gobe sun hada kai da kafirai to duka guda biyu kowanne yana ishara zuwa ga cewa haka sai yaudara ne shine ta an takuna ummatu fi arba domin arba yana nufin cewa wato aziyadu kenan domin arriba daga aziyadu shi yasa Allah madaukake kira riba ma wato aziyada a kara wa mutum kuɗi akan abin da aka bashi bashi an takuna ummatun hiya arba min umma yace inna ma yablukum Allah bi iyaka Allah madaukake yana jarraban ku da shi wannan nadirin bihi din wasu malamai suka ce Allah madaukake yana jarraban ku ne da cika alƙawarin nan tunda kun yi alƙawari to Allah ya jarrabe ku ku je gani za ku cika alkawarin ku ba ku cika ba wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi ya yablukum Allah bi Allah yana jarraban ku da yawa sai bayan kun kulle yarjejeniya da wata kabila kar a mutai ku wata kabilar kuma wanda ta fi yawa ta zo tana so ta kulla da ku jarrabawa ta Allah ya muku za ku rike waccan amana ko ba za ku rike ba an ta kuna ummatu bi arba'in inna ma yurikum Allah bi a idan mun duba wannan maganar da ake yi sai ta warwarewa alƙawari wanda ko dai a lokacin jahiliya ne ko kuma ana jan hankalin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne kar ka koma da baya dan ganin cewa rundunar kafire ta bi yawa idan za mu yi wannan magana mu haɗa ta rayuwar mu da muke yi ta zamani za ga cewa wato kamar yadda muka faɗa jiya ne alkur'ani shi kowane lokaci idan kana karanta shi ka rinka lura da ayoyin da kake magana da kuma irin abubuwan da suke faruwa a zamanin ka sai ka hada alaƙa su kai ka ɗauki misalin 'yan siyasa kaza yau ɗan siyasa za ku iya zama da wani kaga cewa wani nan takara ne ga wani cikin magoya bayansa jiko ne ma a tafiyarsa ana tafiya tiryan tiryan la'alla shekara biyu yana masa hidima duk sa shi yake masa duk wata sa shi yake masa amma a ƙarshe a ƙarshen lokaci musamman a cikin dalilin ne ana zuwa a daren zaɓe wallahi ma in ya ga cewa an can bangaren za su rinjaye sai ya ce maka ta ayyan da baki ya karkata nan ya wuce gaba sai ya warware alƙawarin da kuka gaba ɗaya wannan yana daga cikin irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a baya kar ka ce ai wannan ba harkar addini bane na ba harkar siyasa ce harkar duniya ce ai nan ma ka ga alƙawarin da suke a lokacin jahiliya din a harkar duniya ce amma Allah ba da kuke da yadda ba tun da kun kulla amana kai da wani ka yadda za ka taimake shi wani har sai ya ruwa ya yarda zai taimaki wani a siyasa amma wallahi abun mamaki ne shekara da shekara da masa hidima amma dare in aka je aka karkula masa lissafi kawai yadda tar zai fi samun lissafi mai kyau shi ke nan kawai sai da lissafi sai ka ga da shi ne ma zai shiga jin rediyo tana fatan cewa wancan yana cin mutuntunsa yana kirkirar ƙarfi da maganar gaskiya da takar ya iya faɗa akan wancan bayan shekara da shekaru yana taimakonsa wallahi wannan cin amana ne kar ka ɗauka cewa a siyasa wai cin amana halal kai ka iya cewa duk ayoyin da suka zo akan riƙon amana da haramcin cin amana kamar wanda ya jaba a ciki haka za ka yi tsammani saboda wani cewa ake yi wani in ba ka ba ka yi ba ka iya yaudara ba ma ba ka iya cin amana wata wadaka da wadda siyasa ba to dai ka sani kai a matsayin ka na musulmi wallahi cin amana ko ne haramun wajibi ne ka riƙe amanar mutum wajibi ne wanda yake muke ka karɓe masa mutunci addinin mutunci ya da mutunci ko akan ne haramun ne ka mutunci mutumin da ya ce muke ka yi baka hidima shekara da shekaru to bai kamata ba wani dan siyasa ya burge ni yace shi wallahi in dai mutumin mutumin da yake mace shi ne yace to dai zai fada ma sai su fada tare to ka wannan yana rika amana kenan yace in za su fada ma sai su fada tare yace ai ma duniya gaba ɗayan ta juyi juyi ne yau ka samu gobe karama to wani shi kullum sai yake wajen gwamnati ta yi shi eh da haka shi wani za a ɗin kunkulutun ma zai tsallaka ya faɗa ta, dan ya ganin jiya ba za su ba a da a yi a ɗan kunkulutun wani sai a daren haɗe in yi calculation ya ga cewa ba gumburin sama ba zai kai labari ba kuma ya karɓi daloli ba wallahi ya karɓi daloli ba an ba su miliyoyin kuɗi da Allah ba bai raba ba kawai sai ka ji kawai ya bada son ya yi ilali ya yi sanarwa cewa ba shi kawai an wanke shi ya koma wata tafiya kuma galibi ka lura duk waɗanda suke irin wannan a siyasa ba sa yin karko mafi yawa waɗanda suka shahara a cikin cin amana a cikin siyasar da kake gani in mutum ya shahara da cin amana to za a ga cewa Allah bada kuji ba sa albarka cikin rayuwarsa za ka ga cewa sai ya bar wajen mai gidan nasa ya koma wurin da yake ganin za a ci zaɓe yana zuwa wallahi sallah sai a ce ba za a yi da daddala ba dan dalle ne ba za a yi da shi ba wallahi wani ke turo shi da hijab dan dalle ga za a wajen ko ba yake da yi da a cikin motar ba zai a turo shi kawai shi yana da shi ba hamza ba godiya waɗancan suna masa ganin munafiki wayannan ba suna ganin su mai munafiki to shi yasa duk abin da za ka yi a rayuwarka ka zama mai amana kowane irin abu za ka yi ka zama mai amana ko harkar siyasa ce ana buƙatar amana ce kuma in ka ci amana wani wallahi Allah ma da kuke bai kamar ka wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhthalifuna lallai Allah ma madaukake ce Allah zai bayyana muku yawmal qiyamati ranar alkiyama ma kuntum fihi takhtalifun abinda kuka tsinci kuna sabani akan sa duk abinda mutane suke sabani kowa yana ganin cewa shine akan shari'a wannan yana ganin shine akan daidai wannan ma yana ganin shine akan daidai duk abinda kuka yi sabani ranar alkiyama Allah madaukaki zai bayyana muku wanda yake kan gaskiya Allah ka sa muna kan gaskiya na'am ولو شاء الله لجعلكم أمة sarki ce walau sha Allah da Allah madaukaki ya ga dama la ja'alakum ummatan wahidatan da ya sanya ku al'umma guda daya walakin sai dai shi Allah yudillu man yasha yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha kuma yana shiryar wanda yana shiryar da wanda ya ga dama wala tus'alunna lalle za a tambaye ku amma kuntum ta'malun akan duk abin da kuka sace kuna aikatawa Allah madaukakin sarki yana gaya mana shi shirya a hannunsa take shi yake shirya da wanda ya ga dama ya fatar da wanda ya ga dama da fa Allah madaukaki ya ga dama da dukkan mutum ya san sanya mu al'umma guda daya me ake nufi da al'umma guda daya ma'ana dukkan mu da ta zama masu imani walau sha'a rabbuka la amana al-ardu kullu Allah mai girma da ta ce walau sha a rabbuka da ka ya ga dama da amala man fil ardi da wanda suke bayan ƙasa sun yi imani kullum dukkan su an gaba daya da Allah madaukaki ya ga dama da babu kafiri kowa imani ne inda ya ga dama to amma kai yasa domin kai bai ga dama ba ai shi Allah madaukaki ba a tambayar sa me yasa la yusalu amma yaf'alu hum yusaluna shi Allah madaukakin sarki ya fagar maka tambaye shi me yasa kai kaza me yasa ba kai kaza ba abin da ya zama wajibi akan ka mai imani ka yarda duk abin da Allah madaukaki akwai hikimar da ya yi ta yi ka gano hikimar ta yi ka gano ba amma duk abin da kaga Allah kuke ya yi to akwai wata hikimar da ya sa yi wasu cikin mutane za su fahimci hikimar wasu ba za su fahimta ba a nan Allah madaukaki ce da Allah madaukaki ya ga dama da ya sanya ku dukkan ku al'umma guda dai akan tauhidi walakin sai dai Allah madaukaki ya zullu man yasha yana batar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha yana shiryar da wanda ya ga dama yana batar da wanda ya ga dama saboda adalcinsa yana kuma shiryar da wanda ya ga dama saboda falalarsa duk wanda ya shiryu falala ce ta Allah madaukaki sarki ya masa wanda ya bata shi kuma adalci Allah ya masa menene adalcin da Allah madaukaki wanda ya bata menene kuma wato falalar da Allah madaukaki wanda ya shiryu duk wanda kaga ya shirya samu falalar Allah madaukake sarki duk wanda ya bata to Allah adalci ya masa wato Allah madaukakin sarki yayi bayi dukkan su da ya halice su kowa sai ba su zabi bai tilasta kowa ba ya ba su hanyoyi guda biyu ga hanyar shirya ga hanyar wata ga hanyar shirya ga hanyar bata duk wanda ya zaba hanyar shari'a wa kansa ne wanda ya zaba hanyar bata wa kansa ne waɗanda Allah madaukaki ya ga dama ya taimake su sai su shiryu waɗanda Allah madaukaki da ya ga dama ya taimake su ba sai ya kyale su da hankalin da basirar su da nufin su su da kansu zaba abin da suka ga dama malamai suna ba da misali akan wannan misali a ce mutum ne a gona ya doke 'yan gona guda biyar da suka je gona kowa sai ya raba gona guda biyu ya ce ku ku noma nan don ba ku dubu ashirin ku noma ta kudu ba ku dubu ashirin waɗannan su noma ta arewa in ba su dubu ashirin mai gonar a gashin kansa a gashin kansa a ganin damarsa waɗannan da suke noma ta ɓangaren kudu sai zo ya shiga ciki sai ya taimake su sai suka gama akan kari waɗannan kuma sai bai taimake su ba ba su gama akan kari ba kuma dukkan su ya in sun gama zai ba su kuɗi waɗannan sun da ya shiga cikin su shi da Allah manomi ne ya iya noma sosai da haka da ya taimake su sai suka gama akan kari waɗannan kuma ba su gama akan kari ba har dai ba su gama ba idan na za a tambaye ka lalle ka san cewa mai gonan nan ya taimaki mutanen kudu da gona ko bai taimake su ba ya taimake su mutanen arewa ya cutar da su ko bai cutar da su ba bai cutar da su ba ganin dama su ne in ya ga dama ya taimake su in ga dama ba ya ki kyale to haka Allah madaukake zuba bayi in ya ga dama ya taimake ka in ga dama ya taimake ka ba dabara ta rage taka sannan har yanzu Allah subhanahu wata'ala ba ya batar da mutum haka kawai a'a idan Allah madaukaki ya nuna maka hanyar shari'a sai ka kangare sai ka ibin shari'ar to sababin wannan kin bin shari'ar da kai sai ka rasa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya maka ukuba akan ukuba sai ya batar da kai sakamakon kin bin gaskiya da kai ka ma. Allah sa kun bai ji wannan magana wato lokacin da aka zo aka nuna wa mutane hanya an ce su yi kaza waɗannan sai suka hauyi kau ba su gardama ba da hankalinsu da zafinsu sai suka ɗauki abin da aka ce suka ci gaba da yi kuma sai suka samu taimako waɗannan kuma lokacin da aka kawo musu gaskiya sai suka bijire masa to sakamakon bijire wannan da suka yi kuma to za su hada da wata ukuba ta biyu menene ukubar da za su hada da ita shine Allah madaukakin sarki zai musu ukuba da toshe musu basirar da za su gane gaskiya saboda sun yi karban gaskiya tun a farko shine Allah yake wa a cikin asarahum أعطاهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فأصرف عن آية الذين أصرف عن آية الذين يتفكرون في الأرض بغير الحق وإن ɗaukaka yake wani kallibu af'idatahum wa absarahum muna jujjuya zukatan da ganinsu ba za su zuciyar ba za ta fahimci gaskiya ta karba ba idan su ba zai ga gaskiya ya gane ba me yasa kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yadda ba su imani da shi ba a karan farko idan aka kawo maka gaskiya a karan farko sai ka ki karba to sai Allah ya maka ukuba yanzu gobe ko an zo da gaskiya ba za ka gane ta ba waye ya dawo maka kai ka dawo wa kanka saboda an kawo maka gaskiyar amma ka san mutum mata ka gane ta lokaci amma sai ka gibi to sai ka hada kushin Allah subhanahu wa sai a makantar da kai ba za ka gane gaskiyar ba haka kuma yake sa'atu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq yace da sannu Allah madaukaki yace zan kautar da ayoyina alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq ga waɗanda suke girman kai a bayan kasa ba akan gaskiya ba suna girman kai an ba su gaskiya suka ƙi karɓa an nuna musu gaskiya suka ƙi bi saboda girman kai wa in yaro kullu ayatin la yu'minu biha duk ayar da suka gani ba za su imani da ita ba wa in yaro sabila da rushd la yattakhiduhu sabila in sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta a matsayin hanya ta gaskiya ba wa in yaro sabila da al-ghayy yattakhiduhu sabila in kuwa suka ga hanyar bata sai su rike ta a hanyar dabi me yasa zalika da annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafirin me yasa in sun ga gaskiya ba sa gane ba za su ji ba me yasa an sun ga hanyar bata sun ta dauka ita ce gaskiya irin su yare su bi saboda kan da buje ayatina lokacin da ayoyin suka zo a karan farko sun gane ayar Allah gaskiya ne amma sai suka bujire suka kangare suka ji karba wa kanu an suka gafala suka rafkana ga barin waɗannan ayoyin namu to wannan shine yadda Allah madaukaki yake cewa yudullu man yasha wa yahdi man yasha yana batar da wanda ya ga dama yana kuma shiryar da wanda ya ga dama batar da wanda ya ga dama shine bai taimake shi ba sannan abu na biyu shine ya bin gaskiya sai a rika hukumar Allah madaukakin sarki sai haramta masa gane gaskiya wancan ko lokacin da aka bi masa da a karan farko ya karba sai ya samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukaki kai mana arziki da taimakonka. ka ka shirya da mu yace wala tusaluna amma kuntum ta'malun lalle za a tambaye ku amma kuntum ta'malun dangane da abin da duk ko kasance kuna aikatawa bayan Allah wallahi duk abin da muka aikata sai an tambaye mu da karami da babba da koyi da bayyane duk abin da muka yi a koyi muka je muka yi ko a bayyane muka yi wallahi sai an tambaye mu wannan abin da muka aikata na baki magana ne muka faɗa wallahi za a tambaye mu akan ta a gabar mu muka aikata wallahi za a tambaye mu laifi ne tsakaninmu mu da ubangiji mu za a tambaye mu ba ya ji mana ba haka nan laifi ne tsakaninmu mu da bayan Allah mun zalunce su mun cutar da su to wallahi sai an tambaye mu ranar kiyama mu yi shiri tun kafin wannan lokacin tambayar ya zo wala tus'alunna amma kuntum ta'maluna ka kadda kullun ka kudurta a ranka cewa za a tambaye ka ina da cikin abin da zai taimake ka wajen takasan sa fushi ba zai sa ka zalunci wani ba dama ba zai sa ka taka wani ba dan ka san cewa akwai ran da za a tambaye ka me yasa ka taka wani za a tambaye ka me yasa da ka samu dama akan wani kai masa wulakanci me yasa da ka samu dama akan wani ka aice shi me yasa da ka samu dama akan wani kai da shi me yasa ba kai gaskiya a nasu wani wuri kaza ba me yasa ba ka rike amana da aka baka ba wala na amma kuntum ta'maluna lallai za a tambaye ku dukkan abin da kuka sace kuna aikatawa muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukake mana kyakkyawan ƙarshe dukkan abin da Allah baya so mu yi kar ya ba mu ikon yi duk inda baya so mu je kare ba mu ikon zuwa duk abin da baya so mu faɗa kare ba mu ikon faɗan sa abin da muka yi na kuskure Allah madaukake ya zai mana ubangiji ta'ala ya mana kyakkyawan karshe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya zai mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh